alaikum barkan ku zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech inda muke kawo muku duk sabon ci gaba ta fannin technology ta da online businesses idan wannan shine farkon bin tasha ta mu kada ka manta ka dana mana subscribing sannan ka dana alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun daura mun gode kamar yadda muka yi muku sharing a cikin telegram channel namu da kuma whatsapp group namu na kai ta online tech wannan wata sabuwar maina ce wacce kuma ita ma tana kamanceceniya da antilop uh, antifold maina da muka kawo muku a cikin kwana uku da suka gabata so ita ma wannan maina din za ta baka damar ka rinka mining wanda kullum za ka samu 2.8 a dollar kowace rana kun ga kimanin kusan naira dubu uku kenan wanda kuma wannan maina din kyauta za ka same ta ba tare da ka sanya ko sisi ba ba mu ce kowa ya sanya kone da shi domin ya sai maina ba ko wani abu amma idan risk ne kaga za ka yi ɗauka so za yi daukar risk ɗinka sai dai mu ba mu ce ka sa ba mu dai za mu gwada maka za ka yi kai na kyauta a abu biyu ne wanda zaka yi da farko bayan ka yi registration ɗinka da komai da komai sai ka yi verifying ka sanya national id card ɗinka da komai da komai so da farko alal misali a bayan kayi wannan za su baka robot wanda robot nan zai maka mining a kullum zaka samu 2.8 a USDT wanda wannan robot ɗin zai yi kwana 71 ne sannan za ka iya ka cire wannan abin da ka tara a ciki idan kuma kana so ka yi withdrawal da wuri to bayan kai registration sai kuma ka je ka nemi mutane wato kai referral na mutane kowa je verifying ID din shi akalla ka samu mutum hamsin wanda kowa ya verifying ID din shi kuma a level 1 ɗinka a idan ka samu wa'annan to shi ma za su baka wannan robot da kuka na zagaye wannan dinnan za su baka shi kyauta wanda zai koma za ka rinka samun 3.9 USDT a kowace rana wanda kuma za su yi maka plusin tare da wannan da wannan duka za su ci gaba da aiki so kafin mu wuce mai nisa zan gwada muku ya za ka kai registration a cikin wannan sabon miner din bayan na gwada muku yadda zaka yi registration sannan kuma in gwada muku to ya ka kai activating bayan kai activating a sannan kuma zan gwada muku ya zaka dauki referral link ɗinka wanda ka je ka iya inviting mutane da sauransu so da farko idan baka cikin telegram channel namu kai tsaye ka duba kasan wannan bidiyon da za zamu aje zamu aje link na telegram channel namu wanda shi zaka shiga idan ka shiga cikin shi zaka samu link din wannan a wannan minor din wannan link ɗin shine na minor din nan gashi nan wurin wanda kawai da ka zo ko dai ka danna kan shi kawai ya bude ko kuma kai copy din shi ka je ka kai shi cikin browser da ke gari kawai kake amfani da ita alal misali so ini yanzu sanya shi a cikin wannan browser wato Chrome browser so kai ma zaka iya ka sanya cikin Chrome ko kuma ka samu wata browser wacce ke gare ka da kake amfani da ita kai tsaye kana iya sawa cikin shi da zaran ka sa shi cikin shi zaka kawai ya bude maka anan nan wurin zaka ga ya kawo ka nan wurin idan ya kawo ka nan wurin sai ka danna wurin wannan inda aka rubuta maka register idan ka zana wurin rijista so a nan wurin za ku ga cewa akwai identification bayan ka gama registration ɗinka da komai da komai kayi login za ka ga wannan identification ɗin idan ka shiga wannan identification ɗin zai kai ka inda za ka yi verifying a wato national id card ɗinka ka sanya gaban shi ka sanya bayan shi za ka ga certificate id certificate id shine wato nin number ɗinka idan za ka yi amfani da national id card kowane kati za ka yi amfani da shi to wannan number da ke gare shi ita ce wannan certificate number din saboda na ga suna tambaya akan ta sosai so da ka zo nan wurin ka danna wannan register din sai kawai ka danna shi kamar haka idan ka danna shi a nan wurin ka sanya email ɗinka wanda ka san za ka iya receiving sako saboda suna tura sako a cikin email to lalle lalle ka sa email ɗinka wanda za ka iya kai receiving sako sannan kuma kai amfani da shi a nan wurin za ka sa email address ɗinka nan kuma ka zaɓi password ɗinka idan ka zo password ka tabbatar da ka sa password ɗin za ka iya riƙewa saboda gudun matsala bayan kayi wannan wurin wannan referral code kuma kuma zaka dawo a, a cikin a telegram channel namu za ga cewa ga shi nan wurin mun aje shi wannan shine kwad ga shi a za ka ga wato wato za ka ga mun shi u w i h o sai kuma ita kuma a wato u din karshe ita kuma capital letter ce so kawai ka ɗauke shi kamar yadda yake alal misali da ka zo nan wurin kawai sai kai pasting din shi nan idan ka paste din shi nan zaka ga cewa gashi wannan shine referral code wanda sai kai adin din shi sannan zaka samu damar kai registration din ka kasance kuma kana daga cikin team din mu idan ko baka sa shi ba so zai kasance baka daga cikin team din mu so kaga ba za mu iya gane cewa ya abubuwan ka suke ba da sauransu so bayan kai wannan zaka ga cewa wannan shi W U U W I H O U ita watan U ta karshe capital letter ce so da kai wannan sai ka dauki kuma wannan kodin da suka baka a nan wurin sai ka sanya shi nan kana sa shi nan kawai sai ka danna create idan ka danna create kawai zai kai ka wani ce maka to ka sanya verification code verification code za su tura maka cikin email ɗinka da ka cikin email ɗinka kawai za ka ɗauki verification code ɗinka daidai inda suka baka sai ka sanya shi a wannan wurin so da ka yi wannan abin da za ka yi na gaba domin maina ɗinka ta fara aiki kai tsaye zaka taho zaka taɓa wurin wannan ID identification din idan ka taɓa ID identification zai buɗe maka abin nan kamar haka idan ya buɗe maka nan a nan wurin zaka ɗauki kamar a ce nambobin national ID ɗinka ko dai wani kati zaka yi amfani da shi wurin verification to nambobin shi zaka ɗauka ka sanya wurin wannan inda aka rubuta maka certificate ID bayan wannan za ka ga nan wurin gashi nan an nuna maka a front ID sai ka ɗauki hoton national ID ka gaban shi sai ka danna wannan wurin idan kana shi cikin wani fayil ko wani wuri zai baka dama ka shiga sai ka ɗauko shi bayan kayi wannan kuma za gashi nan na ƙasa shi ma an rubuta maka back of id sai ka juya kuma bayan wannan a id card din naka shi ma sai ka sanya shi can ƙasa kuma zaka ga an nuna maka wato wannan alal misali gashi nan suna maka kamar ka dan rike shi haka da hannu sai ka ɗauka kai selfie can ƙasa shi ma yana can da kayi wannan kawai sai ka danna masu a process da kana danna a process ko kuma ka danna ban dai san naman ta miye can kasa din so amma kai in yanzu a yana nake bayani idan ka duba za ka gan shi da kayi wannan sai ka danna musu insha Allah za su za su kadan ba su dama za su gama duba sannan su maka verification so da zaran sun maka verification a za ka ga bari nuna muku yanda zai fara nuna maka so kamar yadda kuke gani da farko da ka gama sa documents ɗinka da komai da komai zai nuna maka wannan a process ɗin Idan yana maka wannan process din a kamar suna dan duba abin da ka sanya kenan bayan na wurin kuma sai nuna maka wannan a gashi nan wurin success idan wannan success din to shine abin ka yayi approving da zaran ka gana maka success so kai tsaye sai ka dawo kuma cikin application naka alal misali kamar nan wurin da ka dawo cikin application naka sai ka zo ka taba wannan wayan gashi nan wurin inda an taba kamar wallet kana taba shi kamar haka zaka ganin ɗinka ya nuna maka verified idan ya nuna verified wannan ya nuna cewa sun yi verified ɗinka sun yarda da katin ka da ka sanya idan ka taɓa wannan wurin gashi nan wurin robot za ka kai tsaye sun maka activating a gashi nan quantity za su maka activating towa ai grid robot za ka gan shi ga yanan one wanda wannan robot din shi zai baka damar ka rinka samun 2.8 dola a kowace rana wanda kuma ba za ka iya withdrawal ba har sai an kai 71 dala saboda kamar a ce free robot ne a cikin free robot ba a withdrawal amma idan kana so kai withdrawal kuma kai tsaye za ka iya ka dawo nan wurin ko dai ka sayi a wato minor ɗinka ko kuma kai tsaye kai iya referral ɗin mutane idan ka referral ɗin mutum hamsin kuma kowa ya activating minor kamar yadda na gwada maka yanzu duka 'yan team ɗinka 'yan level 1 team ɗinka alal misali a level 1 team ɗinka kowa ya activating su za su baka wannan a mina din free wacce kuma idan suka baka wannan mina din free za ka iya withdrawal ɗinka ba tare da wani bata lokaci ba kuma ba tare da a ce wai sai ka sai mina ba kamar yadda kuke gani a nan wurin shine level 1 duk abin da ka gani nan shine level 1 ina wato direct da link ɗinka suka registration wanda ka gani kuma nan wurin kamar a ce wani ne ya registration daga kai su ma wani ya ɗauka to ana so lalle lalle a wannan wurin sai an samu mutum hamsin waɗanda suka ah, yi registration sannan kuma suka yi verifying so a yanzu da muke ta bidiyon za ku ga cewa ga mutanen da yawa duka kawai wani dai ya je registration amma ba zai je sanya ID din shi bai verifying gashi nan wurin wanda kuma idan ka zo ka ce ba za ka yanzu na kyauta ba so zai kai lokacin za su sanya kuɗi su ce lalle ba za ka yi ba sai ka sanya kuɗi so shi yasa muke yin bidiyo da sauri saboda mutum ya samu dama shi ma ya je verifying ba tare da wani bata lokaci ba so duk wanda ya kalli wannan bidiyon idan dai har ya san bai yi verification ba so yana da kyau ya sauri ya je ya verification din shi sannan kuma ya jira su insha Allah za su duba za su yi maka approval su wannan za ka cewa duk wanda ka gani da green su ne wa'anda suka je suka sanya ID din su da komi da komi daidai kuma aka yi masa approval so kai tsaye kai ma baka makara ba ka je kai sauri ka sanya sannan kuma ka ci gaba da ɗaukar link ɗinka kana sharing a wannan wurin za ku ga cewa a nan wurin shine wurin in za ka ɗauki referral ɗinka wannan kuma shine referral ID ɗinka so kai tsaye abin da za ka yi idan kana so ka tura mutane kana iya ka ba mutum a wato kana iya ka ba mutum wannan link din wannan wanda muka aje saboda shine zai bada damar mutum ya je registration idan ka bashi wannan kai kuma sai ka dauki wannan referral code din naka a nan wurin zaka ga asalin referral code ka sai ka dauke shi kai kuma sai ka bashi ka ce idan ya je registration wannan referral code din zai sanya amma link din kuma sai ya yi amfani da link ɗin da muka sanya a cikin telegram channel namu wanda kuma saboda idan bai amfani da shi ba ya ce zai amfani da wannan wanda za su aje nan wurin so ba zai kai ka cikin abin din yadda ya kamata ba so insha Allah a bayan nan wurin kuma za ka ga cewa a cikin wannan platform din ko kuma in ce a cikin wannan exchanger din akwai agent akwai team akwai deposit da sauran komi da komi sannan kuma bayan nan wurin da ka gama wannan abubuwan ka taba wannan wurin kana taba nan zai kai ka cikin telegram channel nasu allah misali bari in koma za ku ga cewa zai kai ka cikin telegram channel nasu wanda kai ma sai kai joining cikin telegram channel nasu duk wani information da za ka gani a ciki za ka rinka samu so insha Allahu a anan zamu mu tsaya da wannan bidiyon duk wanda wannan shine farkon kallon tashar mu kada ka manta ka danna subscribing sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora mun gode